Lura da irin koma bayan da rashin fahimta ta tsakanin matasa da jami'an tsaro ka iya haddasa wa sha'anin tsaro a wannan lokaci na yawaitar ayyukan 'yan bindiga a kasashen yankin Sahel irin su jamhuriyar Nijar ya sa cibiyar DECAF mai nazari da bincike a kan sha'anin tsaro da ke da ofishi a birnin Geneva da cibiyar nazari da bincike a kan dabarun samar da tsaro da ke karkashin fadar shugaban ƙasar Nijar wato CNES shirya wannan taro don ƙarawa matasan fararen hula da jami'an tsaro ilimi akan maganar kyauta kyautata cuɗanya in ji jami'i a cibiyar dekaf masa'udu ibrahim ya kamata a ce akwai kyakkyawar fahimta tsakankanin matasa da jami'an tsaro na ƙasa baki ɗaya in ma jandarmomi in ma sojoji in ma polisai in ma um, duwan in ma kuma garda nasiono kyakkyawar fahimta takan kawo kowa ya san menene nashi gudunmawa a cikin tattalin tsaro da kiwon zaman lafiya mun fahimci cewa muddin ba a tsaya aka tunkari al'amarin tsaro ba da kyakkyawar fahimta da kyakkyawar dangantaka tsakanin su jami'an tsaron da al'ummin daban-daban to hal ila yau da akwai sauran zomo a kaba. A ɗaya ɓangare wannan taro wata hanya ce ta musanyar dabarun aiki a tsakanin ɓangarorin kula da sha'anin tsaro. Abdulaziz Garba shi ne mataimakin daraktan cibiyar CNES. Duniya tana cika ba wata ranar wasu abubuwa suna fitowa sai an samu bayani bisansu. To wannan taro dai don mu ƙara musu ilimi bisa wannan sabbin abubuwa da suka fito don su karfafa aikinsu su yi shi daidai. yanzu kun gani ma soja ba na arme kawai akwai gendarme kun gani akwai police akwai duwane to kowa bisa aikin shi dai in kun gamu wuri guda za ku tattabna kowa dai zai karu kuma mun san da abun da za su samu wajen wanda suka zo waje da wanda suke cikin gida eh, ilimin da suka kawo musu duk wannan an haɗe in sun koma wajen ma'aikatansu suna da mahimmin eh, ilimi wanda zai sa kuma su ci gaba da aikin nasu. A gobe Alhamis ne ake kammala wannan zama wanne kasar Jamus da kungiyar ECOWAS ke ɗaukar ɗawainiyarsa. A cewar ƙwararru taron zai taimaka wajen ƙarfafa zaman lafiyar al'umma. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.